barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na alhamis sha biyar ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da shida ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyu a wannan majalisi namu mai albarka da mafi tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata watan ramadan wannan shi ne darasinmu na sha biyar kenan a wannan wata kuma na talatin da hudu a cikin tafsirin surati ala imran mun tsaya a aya na ashirin da nane ashirin da takwas muna kan wannan aya ɗin za mu sake karanta ta domin mu tsara daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora bismillah la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير نعم الله مدوكتين سلكينا تشيوا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين kada mummanai su ɗauki kafarai a matsayin waliyai su watsi da ‘yan uwansu mummunai wa man yaf'al zalik duk wanda ya kuskura ya yi haka ɗan falaisa min fi shai to ba shi babu Allah maɗaukakin sarki a kowace irin alaƙa illa an tattako minhum tuka sai kai ‘yan za ku yi hakan ne domin ku bayar makawunanku da wata kariya wa yuhazzirukum Allahu nafsa Allah yana muku gargaɗi dangane da kansa yana muku kushedin kada ku yarda ku saba masa ku fada cikin fushinsa wa ilallahi masir kuma makoma wato makomaku ai izuwa ga Allah maɗaukakin sarki take shi kai jiya mun yi bayani akan mai ne Allah yake nufi da ittikhazul kafirina awliya kuma mun faɗi yanayi daban-daban na wannan rike kafirai a matsayin makusanta abokan sirri badaɗai da kuma majibatta lamarra mun faɗi abin da ibnu ashur ya faɗa na yanayi guda takwas waɗanda suke da abin nan hukunce-hukunce mabambanta dukkaninsu fuskoki guda takwas nan kowanne yana shiga karkashin muwala sai dai wani ya fi wani zurfi wani kafirci ne wani kuma bai kai kafirci ba wani haramun ne a kowane irin yanayi wani haramun ne a wani yanayin ban da wani yanayi wani ko halalun ne ba haramun ba ne a a kowane yanayi to man da faɗi hukunce-hukuncen na waɗansu daga cikin wannan maka ce bayani dalla-dalla akan hukunce-hukuncen abu ne da malamai suke imma a littattafan fikihu ko kuma a littattafan aƙida kawai mun fito da abubuwan ne saboda mutum ya gane don ya fahimci haya ɗin to in maka ƙara waiwaye bisa abin da muka faɗa jiya yanayi na farko mun ce shi ne manafinci don haka wannan shi ne irin yanayin da ke gaskata ɗari ta ɗari a kan wannan ayyadan da Allah yake hana da wannan ne Allah ya yi wannan gargaɗi ya cewa duk wanda ya yarda ya haka ɗin ya zanto yana nuna ƙauna da soyayya da bayar da kariya da taimako da agaji makafarai saɓanin mummanai yanayin wani abin a zahiri sannan da karkata zuwa gare su a wato ainihin a aƙidun nasu na burge shi addininsu na burge shi ta yadda zai taimaka musu akan musulmi zai faɗi sirrin musulmi a ma kafarai wannan shi ne manafinci. shi Allah ya ce duk wanda zai yi wannan falaisa min Allah fi shai. ma'anan laisa min Allah fi shay waɗansu malamai sun fassara cewa laisa fi wilayati Allah min wato ba shi da wata wilaya komai karancinta tattare da Allah maɗaukakin sarki wato ba shi da wani kusanci da Allah maɗaukakin sarki nisansa tsakaninsa da Allah ya kai bu'dal mashirikai ne wa bu'dal maghribai saboda babu wata wani abu da ke haɗa shi da ƙauna da Allah maɗaukakin sarki to wanda Allah ya ce babu wannan alaka tsakaninsa da shi kaga ai nisa sosai da imani to shi yasa malamai suke cewa wannan manzila ta munafiki kenan duk wanda ya yarda ya fada ciki irin wannan yanayi ya zama munafiki falaysa min Allah fi shay ba shi ba Allah madaukakin sarki wannan albara'atul kamila kenan Allah yana barranta gaba ɗaya daga mai aikata irin wannan aiki ɗin daga cikin zance na magabata da ke nuna wannan a akwai abinda al-imam haka ito cewa ba ruwan Allah madaukakin sarki da irin wannan mutumin nan wato ya yi watsi da musulunci a bayansa kamar ya yi wurgi ne da musulunci ya mayar da shi baya Haka nan, min babin tsoratarwa marhala ko yanayi na biyu har ma da na uku da muka faɗa ana tsoron su faɗa cikin wannan wa'id da Allah madaukakin sarki ya yi cewa ba ruwan shi da masu irin wannan ɗan ba ruwan shi da masu irin wannan da don haka dole ne musulmi ya shiga taitayi ya shiga taitayinsa wajen nuna goyon baya da rufin asiri da mara wa kafarai baya musamman abin da ya shafi harkar addini duk waɗannan da kuke magana mu ce haɗa kai da waɗansu kafirai akan waɗansu mummanai mana magana ne mahban akan abin da ya shafi addini wilaya ne fi din wannan shi yasa waɗansu malamai suke tsaye a nan su yi tambihi kamar yadda muhammad rashid rida ya ya ce kada ku ɗauka in an ce kada ku ɗauki kafirai abokanan sirri majibin lamari ku ɗauka cewa an hana mu'amala ne na yau da kullum tsakaninka da kamarai wannan shi ne irin yanayi na shida na bakwai da na takwas da afari guna shirya a mata ta yadda za a iya kulla yarjejeniya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba na zaman lafiya wanda akwai nau'i na muwalati a ciki ba shi ne ake hanawa ba ya zama ka ce akwai waɗanda wanda halalun ne ko wanda yana iya halatta a wani lokaci wani lokacin kuma baya halatta to in akwai maslahar musulmi na su kulla yarjejeniyar zaman lafiya da taimake keniya tsakaninsu da waɗansu wanda ke kafirai, wannan ja'izi ne bal qad yustahabbu haka nan abin da muka yi bayani jiya na wato ainihin cinikayya da makwabtaka da sada zumunta saboda dangantaka na jini ko dangantaka na aiki iri guda ba tare da ya shafi nuna kawance a addinance ba wannan babu laifi a kai ya sa rashid da ba amfani da kausal harshe dangane da wanda suke kanan kada wata hulɗa kowace irice ta haɗa ka da wanda ba musulmi ba ko da kuna zama gari ɗaya ko da kuna ah, abin da makwabtaka da juna a kai naka kawai na shi ce a wannan ba daidai ba ne masu zafafa wannan sun manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wance da wato ainihin mushrikai kafin su musulunta bal annabi ya yi kawance da yahudawan ba da su muka ga magana yanzu ya yarjejeniya na zaman lafiya da su wanda shi yasa malamai sukan kasa kafarai zuwa gida-gida su ce akwai alkafirul harbi akwai kafiri mai yaƙinmu shi ka irin da wanda suka faɗa a yanayi na farkon nan a siya kan musulmi alkafirul harbi shi ba wata alaƙa da ya shi ta haɗa da shi duk wanda ke yaƙi da musulmi yake bayyana yaƙinsa yake bayyana adawarsa a fili da cutarwarsa da wannan yadda za a yi ka ɗauke shi aboki ko ka ɗauke shi abin nan ɗan gidanka ko uban gidanka a ko mai ne wannan yadda ke kamar da shek muhammad ibn salih da sami ke faɗa cewa muwalatin wannan haramun ne a kowane irin yanayi daga alkafirul harbi kenan sannan akwai alkafir azimmi kafiri wanda yake da alkawalin zaman lafiya tare da mummanai ana zama gari guda da shi ɗan garin musulmi ne zai bayar da gudunmawa wajen ci gaba da haɓakar gwamnatin musulmi ba zai bayar da gudunmawa ko haɗin kai a yaƙi musulmi ba in an fito kare garin musulmi za a fita da shi kuma yana da wani abin da yake bayar a contribution da musulunci yake kira aljiziya. imma shekara-shekara ko ta wata ko yadda dai shugaban musulmi ya tsara kuma ya yarda yana ƙarƙashin shugabancin musulmi wannan kaga kafiri ne ɗan ƙarfin musulmi idan har ya samu matsala da yake bukatar kariya za mu ba shi kariya kaga wata nau'i ne ta wilaya Allah madaukakin sarki yana cewa uh, a cikin suratul anfal innal ladhina amanu annani wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd والذين ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Allah yana faɗin cikakkiyar wilaya tsakanin mummunai da mummunai waɗanda suka bi umarnin Allah duka suka yi imani suka yi hijira yayi kuma gargadi cewa waɗanda suke cewa su mummana ne amma aka ce a yi hijira suka yin hijira to babu taimakekeniya a tsakaninku babu wannan cikakkiyar wilaya ɗin amma tun da sun zaɓi su zauna a ƙasar kafarai amma wa in istansarukum fi dini in suka nemi agajinku kan addini ana musu barazana dan su musulmi ne to fa an-nasr wajibi ne ku kai musu agaji ku taimaka musu sai Allah ya togiya ya ce illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai idan sun nemi agajin ne kan mutanen da kafirai ne amma kuna da yarjejeniyar zaman lafiya da su su da ku ce za mu taimaka ma ɗan uwanmu musulmi waɗanda suka ƙi su hijira don suka da matsala da waɗannan abokanan tsawancen mu kafarai mu katattaki <clears throat> kafaran kun waɗannan musulmi ba kaga waɗannan muna da alƙawari da su to za mu cika alƙawari ɗan Allah madaukin sarki ya umarci musulmi su cika alƙawari da yi yarin cewa musulmi su yi bara'a ma mushrikai ya ce amma ban da wanda kuke alkawari da yarjejeniyar zaman lafiyarsu su waɗannan ku cika musu alkawarinsu zuwa adalinsu hmm? matukar in ba su ne sun saba alkawari ba to ku cika alkawarin fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum akwai nau'i na uku da malamai suke kira alkafirul mustaqim shi kafari. wanda ya zo ya nemi zaman lafiya ko aminci daga wurinku tana iya yiwuwa asalinsa harbi ne amma sai ya zo ya ce shi yana son zaman lafiya da ku ya nemi ku amintar da shi na ɗan wani lokaci halmai suna saɓani alistiman dole ne a sa masa lokaci sannan lokacin yana da iyaka ko ana iya yin wato mutlakan kawai kalmai suna sabani dangane da wannan a ilimin fito da al'alakatin duwaliya international relations amma maganar ita ce idan ya nemi wannan za ku ba shi amince ɗan in kuma ba shi amince nan mana yana da wani nau'i na kariya kenan haka wani nau'i na ita ma wilaya wannan kuma halalun ne shi ne ƙur'ani ya yi amfani da lafazin istijara ma wannan ne wa'in ahadun min al-mushriki da tajaraka ko haka ne ko fa ajirhu hatta a kalam Allah sun ma'abalin hu ma'amana in wani daga cikin mushrikai ya nemi jiwar ɗinka kariyarka to ka bashi kariyar da nufan yana tare da kai dai zai ji da'awa zai ji kalmar Allah zai ji zancen Allah tana iya wannan ya taɓa zuciyarsa ma ya musulunta sannan in lokacin ya yi ka kai shi inda zai samu aminci abinin homa amana kama kai shi inda zai samu aminci ya ci gaba da tafiyarsa to wannan akwai shi da aqdu zimma aqdu al'aman din wani nau'i ne na muwalaji waɗannan halalun ne da sabubbansu amma wanda yake kafiri ne harbi to kamar yadda sunan ta nuna tsakaninmu da shi yaƙi to duk wanda ya yi wannan ya nuna wilaya ta amma a zahiri kuma akwai barbarinta a zuciyarsa makufarul harbi ko kuma waɗannan gidajen amma ba a zamantakewa ba abin da ya shafi addini mutum ya nuna bailinsa zuwa ga addinin so to ya shiga ƙarƙashin wannan hanin da ya ce Allah ya ce kada kada a yi sannan ya shiga ƙarƙashin wannan narko da Allah ya yi duk wanda Allah ya ce ba ruwan shi da shi ai ya taɓe ka ji ba falaisa min Allah fi shay bai da sa alaka kowace iri da Allah madaukakin sarki to sai Allah ya yi togaciya na muwalatin da yana shiga cikin wannan ɗan amma yanayi ke sa mutum ya yi ba da zaɓinsa ba sai yasa malamai suke cewa wannan ittihaz da Allah ya faɗa istina yana da zuke da istina'a wato da zaɓin mutum ne zai yi mutum ya zaɓi ya shiga irin waɗannan mu'amalolin da suke nuna wilaya da suke nuna muwalati makafirai kan kansu ba wai an tilasta shi ba wannan hali da Allah madaukin sarki ya to togaciya shi ne halin da mutum zai ji tsoron rayuwarsa ko zai ji tsoro ma addininsa ko zai ji tsoro ma iyalinsa waɗannan dai abubuwa manya-manya da in ya rasa su to ya rasa wani jigo daga cikin jigogin rayuwa in ya ji tsoro na cutarwa ko ma na kisa a yanayin da kafare suke da iko suke da yawa suke da faɗa a ji sai ya nuna musu ƙauna a bayyane a zahiri saboda ya san idan har da yi hakan ba ya yi ƙoƙarin nuna addininsa da tafewa a akan addininsa da za su iya raba shi da rayuwa ko kuma za su sa shi cikin kuncin da ba zai iya addininsa ba to sai nuna musu a bayyane wani nau'i irin na waɗannan muwalati da aka hana domin bayar da kariya makarsa wannan malamai suna shi wannan istisna ne wanda yake ba mutusil hmm? wadda aka yi hani a kai gaba ɗaya ɗin daban ne wato a yanayi ne na zaɓi amma wannan da aka yi togiya a kai a yanayi ne da baka da zaɓi in ba ka yi hakan ba to za ka shiga matsala sosai to a irin wannan yanayi Allah ya ce babu ne shi ne illa an tattaku ma'anan tattaku in ji الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين ينشوى ya haka ito maganganu guda biyu ne amma magana ta farko wanda ita ce tafirin jaya ita ce maganan jumhurin malamai yin shine zan karanta mana da nassinsa yana cewa ma'anar wannan ayar ya ku maɗai kada ku riƙi kafirai abokan taimako abokan bawa nasara kuna nuna musu ƙauna akan addininsu kuna taimake su akan musulmi ku yi watsi da musulmi kuna nuna musu sirrukan musulmi kada ku yi haka duk wanda ya yi haka وليس من الله في شيء يتي يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه mana ya barranta daga Allah Allah ya barranta daga gare shi bilkidadihi an dinihi yadda ya koma baya daga addininsa wato yayi ridda wa dukulihi fil kufri kuma ya shiga kafirci illa an tattaqu minhum tuqa ce, illa an takunu fi sultanihi sai in kun kasance a karkashin ikonsu fatakhafuhum ala anfusikum sai kuka ji tsoronsu a kan kawunanku fatubhiru lahumul wilayata bi tekun. sai ku nuna musu ƙawanceceniya da kauna da nuna kuna tare amma da harsunanku kawai wa tubmiru lahumul adawa kuma ku ɓoye wannan adawar ta addini ku barta a cikin zukatanku wala tushayi'uhum ala ma hum alaihi min al amma duk da hakan kuma ba za ku yi musu biyayya ba ba yi musu biyayya bisa da suke a na kafirci ba kuma wala tu'inuhum ala musulmin bi fi'lin ba kuma za ku agaza musu akan wani musulmi da wani aiki ba sai ce wannan kamar yadda malaman tafsiri suka fassara sai ya kawo tafsiri daga abdullahi ibn abbas da sa'id ibn jubair da alhassan al-basri da as-suddi da wata riwayar daga ibn abbas hakanan daga ikrima hakanan daga mujahid duka dai maganganun tasu abinda suke komawa izuwa gare shi kenan sannan ya kawo magana na biyu cewa katada ya fassara illa an tattaku minhum tuqa yace sai dai ya zanto kuna da wata dangantaka ta jini ai illa an yakuna bainaka wa bainahu qarabatun sai in akwai dangantaka na kusanci na dangi tsakaninku da su wannan kwaye musu sada zumunta wato sada zumunta ma nau'i ne na wilaya nau'i ne na nuna almawadda soyayya ibn jarir ya ce wannan maganar kashi yana da fuska amma dai ba a matsayin tafsirin wannan ayar ba saboda in an ce a ittikhaz waliyan ba a nufin sulatun rahim musamman wanda ne Allah yake hani a kai saboda haka wannan tafsirin da kata da ba shi da rinjaye a wannan wurin illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kun yi haka ne don ku ba wa kanku wata kariya hakan yana iya faruwa ta hanyar zance na baka bal waɗansu daga cikin magabata sun tafi kan cewa shi wannan tuka ba a yin sa da baki ya zo daga abdullahi ibn abbas cewa a tukatu tukakallumu bin lisan wato ka faɗi bakinka abinda zai daɗaɗa musu su ji cewa ai kuna tare wal qalbu mutma'innun bil iman amma zuciyarka na natsai da imani wala ya yadahu fayaqtul amma ba kai yadda zaka bude hannunka ka kashe wani domin ka nuna musu ƙauna ba ka kashe wani musulmi domin nuna ƙauna ma waɗannan ka ce kana jin tsoron kada su su kashe ka sai ranka ya wani nashi ne a'a ba zai kai wannan ba wala ila ismin kai ba ma irin wanda zai kai kai ka aikata sabo ba yace fa innahu la uzra lahu in mutum ya kai inda zai wannan to shi ma ya fita daga cikin wannan toka din dan ba shi da uzurin haka din haka nan ya zo ibn jarir da ibn abi sun rawaito daga abdullahi ibn abbas yana cewa a taqiyyatu bil man al'amarin ya amrin yatakallamu bihi wa huwa ma'siyatun lillah wanda aka tilasta shi kan wani abu cewa ya furta tashi wannan abin saban Allah ne fa yatakallamu bihi khafatan nas sai ya faɗi wannan magana ɗin domin jin tsoron mutane amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa wannan take dangane da imani fa inna zalika la yadurruhu فوانا مع ذيته تبدا شيبا إنما التقية باللسان حيث التقية كسني أنا إيه حكوي دا حرشي كجابر ابن زيد شيما يتي التقية باللسان حكى أبو العالية الرياحي شيما يتي التقية باللسان وليس بالعمل وانا ابن زيد شو تربع كي كوي شو تربع الديني با حكى الحسن البصري أنا شو التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان حكى سعيد بن جبير شمانة شوى ليس في الإسلام تقية إنما التقية في أهل الحرب تولي هيك ماذا أبنتنا فقامنا جيا رأي الحسن البصري لو waɗansu cewa shi ma wannan ɗinsa a lokacin شيكي شيكي الرونيني cikin rauni ne الرونيني amma in musulmi suna cikin izza da ɗaukaka to babu wani abu wannan to shine abin da shi malam anan yake haka attaqiyatu fi ahli al-harb ana kana inda kafirai ne suke da iko to sai kai wannan to wannan abin da malamin nan ya faɗa dai abu ne da ya dace mu ƙara jaddada kafin mu wuce cewa attaqiyya tsakanin musulmi ne da kafiri kun ga Allah ya ce la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay illa an tattaqu minhum minhum ina kuma izuwa ga alkafirin kenan ana samun tafiyya ne tsakanin musulmi da kafiri idan musulmi ya ji tsoron cutarwa daga kafirai sai ya wato ainihin nuna musu a zahiri cewa ana tare yana da kyau mu riƙe wannan abu na biyu wanda wannan zamtutuka na malaman ke nuna mana kuma zahirin ayan ma yake nuni cewa ashe wannan ɗin yanayi ne na rukhsa wato rangome aka yi da abinda ko aka ce an maka rangome ne in ka shiga hali na ka yi ashe ba abu ne da ake bukatarsa kullum ba kun gane ba abu ne da ake bukatansa kullum ka zan kana cikin wannan yanayin ba yana ce yi iya kokarin ka ka fita daga wannan yanayin saboda lalura ne ka zanto kana yanayin da zaka ji tsoron ka bayyana addininka ya ce zanto yanayin ne da lalura ba yanayi ne wanda zai zai doge ko ya doge ba abu na na uku wannan ke nuna mana kasancewar wannan to kaɗin lalura ne to yana ɗaukar hukuncin lalura kenan idan lokacin sai wuce haramun ne ka ci gaba da yinsa mana shine abin da su alhassan din suke faɗa idan har musulmi suka zanto suna da ƙarfi to baka buƙatar ka ce wai kana neman wata kariya a wajen kafare a'a in za su fitar da kai nemi agajin yan uwanka musulmi sai su baka agaji me kake nema a wurin su wanda musulmi ba su da shi ka yi watsi da su ka nema وانك مسلمي تؤد ضرورة حكما الحاجة تقدر بقدرها حكما الرخصة لا يتعدى بها محلها إذا أتى معك رنظمة هو محل ديكوي قال لك شيني فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي حلقت بتن يواتو عينهم ورا يزرش da haka wannan shi ne ba da Allah yake magana kai akwai kira'o'i da suka zo suna karanta shi taqiyya to kuma akwai wani abin da ya shahara wajen mabiya a sunansa taqiyya wadda waɗansu daga cikinsu kamar ibn mutahhir al-hilli wanda shaykh islam ibn taymiyyah yayi masa raddi a cikin minhaj sunan nabawiyya yana cewa sun ɗauki asali na wannan aqidar tasu da suke kira taqiya ne daga wannan aya daga wannan aya shine yake ce masa wannan ayar ba ta da alaka da wancan taqiya eh, na addinin Shi'a kaga ji an ce tuqa ko ni mai kira'a ya ce taqiya ka dauka irin wancan na yan Shi'a ne anan tuqa ya mamaito alquran da lafazin tuqa din gashi anan ya ce tuqa ko dan ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi hmm? shine tuqatin ma'ana saka kariya ku bayar da makan ku wata kariya ma'ana takwa Allah ai shine ka saka kariya tsakaninka da azabar Allah mafikin sarki ta hanyar yin masa biyayya da nisantan haninsa shine takwa a harshen larabci saboda haka abin da ta ce muku wannan bambance bambancen kenan cewa tsakanin musulmi da kafir cewa rukhsa ne shi yasa ma al al-qurtubi yake cewa da musulmi zai doge yana cikin kafirai ɗan kuma ya bayyana addininsa ya ki ɗaukan wannan ya yi abu ya bayyana addininsa ɗin su cutar da shi ko su kashe shi ɗin in sun kashe shi ya yi shahada bai wa kowa laifi ba kun cewa a irin wannan yanayin in ya dage sai ya bayyana a cikin ba bai laifi ba kuma ya yi ƙoƙarin kafa hujja akan wannan kuma da Muhammad Sani Umar Jalle mu yi tafsirin wannan shi ma ya goyi bayansa akan wannan saboda eh, an ba ka dama ne in ka ɗauki daman fa lillahi alhamd in baka ɗauka ba ka tsaya akan addini ka kyamkyam suna cikin ulul azaimi kenan yana cikin ulul aza'i in sun kashe ka kai shahada wala hmm? ka ruksa shi sannan a lokacin da ba a buƙatar ta to bai halatta a yi ta to da wannan za ku gane bambancin ta da taƙiya na shi. a tana iya mai magana taƙiya ta shi'a ɗan ɗan mutane su samta amma da taƙishin ta shi ne ka ɓoye gaskiya ka ɓoye gaskiya ka boye aƙidarka da kake ganin ita ce gaskiya bi aƙidar da kake ganin ba gaskiya ba ce hmm? don kada a gane ka sawa'un kana cikin musulmi ko kana cikin yadda ba musulmi ba hmm? aƙida fa za ka ɓoye ka ɓoye abin da ka ta sha cewa shi ne addinin Allah sai ka ɓoye shi ka yi na mutanen da kake tare da su abin da suke ganin addinin ne sai ka yi kuma wannan su suna ɗaukan shi ne ba wai ruksa ba ne a rukuni daga cikin rukunin addininsu kamar sai da ka ga sallah a cikin musulunci ba haka ɗan shi ya ɗauki tikiya har suka jingina ma a immatu ahalil bai hmm? zuran wa buhdanan cewa kamar a wannan abu abdullahi al-bakir cewa ya ce baban jafar sadiq cewa yana cewa at tu dini wa dinu aba'i cewa taqiya ita ce addinina ita ce addinan iyayena jikoki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma sukan nakalto abubuwa da yawa wanda suke cin karo da juna ɗaya daga cikin hanyoyi da suke gamsar da mutane in sun shiga rudu wajen karatun littattafan su kenan sai su ce duk abin da kuka gani a littattafan mu wanda ya dace da abin da ahlus sunna suke a kai to an yi shi ne a bisa taqiya an yi shi ne a bisa taqiya wato an nuna musu ne a zahiri haka amma ba haka ba ne. wannan mummunan abin suna dingina shi na ali da jikokinsu cewa sun yi wannan na ce za mu yi magana mai ɗan yawa a kan wannan ko da gobe amma kasancewar cewa wannan ayar ba ta da alaka da wannan taƙiyar shi ne abin da shekul islam ibn tafiya ya faɗa Da cewa wannan abin da suratuba suke suna kiran shi taƙiya ne fa wannan abin da muka ce martaba na farko munafinci ka ɓoye gaskiya kana tare da mutane kana yin abu irin abin da suke yi amma a zuciyar ba ka yarda da shi ba shi yasa ku ne shi suna zuwa su yi tare da mu amma fa gaskiya su ba su dauke mu musulmi ba sai a bai san shi shi'ancin ba ko kuma sabon shiga ne amma bai dauki cewa duk wanda bai yarda cewa bayan annabi sai ali ba duk wanda bai yadda da wannan ba a wajen ɗan shi a kafiri ba duk wanda ke baya tsine wa sayyidina abubakar da umar da yadda cewa ƴan wuta ne ba ba fa musulmi ne a wajen ƴan shi'a amma za su zo su yi sallah tare ba sa ma bude masallacinsu suna zuwa tare inda kuke za su zo in ma kuna alaula in ya ga kuna ganin sa zai wanke kafansa a addinin shi a babu wanke kafa a wajen alaula shafan kafa ake yi amma in kuna tare zai wanke kafa saboda kar ku gane cewa shi ɗan shi'a ne kuma an ce masa kuri wannan ɓoye-ɓoyen ba to ba ba daidai ke da mushriki cewa la dina liman la taqiyata lahu babu addini ga wanda bai da taqiya daga wannan ai training ne akan munafinci to shi ne da Allah ya hana musulmi a yi da kafirai su kuma wannan ɗin da wa suke yi da musulmi fa suke yi da musulmi suke yin taƙiya da kuma suke jingina taƙiya na har masai da na Ali har a gaban annabi suna cewa sai da na Ali ya yi wa annabi taƙiya subhanaka hadha buhtanun azim to shine ibnu taymiya yake cewa والرافضة تجعل هذا من أصول دينها wa tusammihi taqiyya ya magana kan munafinci yace wan nifaq wa zandaqatu fi rafida aktharu minhu fi sa'ir at-tawa'if rafida sunna in shi'a al-imamiyya al-ja'fariyya al-ithna 'ashariyya yake cewa zindikanci da munafinci ya fi yawa a cikinsu sama da sauran kungiyoyi masu jingina kansu zuwa ga musulunci bal labudda li kullum minhum min shu'bati nifaq yace babu makawa babu wani ɗan shi'a ba shi ba ce sai yana da wani ɓangare na munafunci fa inna asasan nifaq allazi buniya alai ya yace saboda foundation tubali asasi na munafunci da aka gina munafunci akai shine ƙarya wa an yaqula rajulu bai lisanihi ma laysa fi Shi shine mutum ya faɗi da bakinsa abinda ba haka yake a zuciyarsa ba <clears throat> kama akbar Allah ta'ala an almunafiqin kamar yadda Allah bayar da labari dangane da munafiqai annahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da bakunan su irin abin nan ba shi bane a zakatan su sai shewar rafidu su taj'alu hadha min usuli diniha su rafida in shiyar imamiyya ko isna ashariya ko ja'fariya duk suna da suke kiran kansu da shi suna sanya wannan ɗan ɗan da yake da baki amma a zuciya a cikin sarai suna sa wannan a cikin turakun addininsu wato sammihi taƙiya suna kiran shi taƙiya wata ake hada an a'immati ahalil bai alladina barra'ahumullahu an zalik kuma suna hakaito wannan da ƙarya daga limaman ahalul bai waɗanda Allah ya kubatar da su ya barantar da su daga munafunci hatta yahku an ja'far ibn sadiq حرف ما حكيته وانا قد جعفر الصادق اوكي جعفر الصادق آه، نبا انه قال شو ويا شي التضحية ديني وديني آبائي وهي تتحية إتشي الديننا إتشي الدين إياينا وقد نزه الله المؤمنين يتشي كما تحبس ألا يا وانش ممني يا يسوع ممن من أهل البيت وغيرهم wanda suke daga cikin ahlul bait da wanda ma ba ahlul bait ba mummane Allah ya wanke su ya tsarkake su daga wannan tabi'a na alqawlu bil lisani ma laysa fil qalb bal kanu min a'zam an-nas sidqan ke fawfaw mummane na ahlul bait da wanda ba ahlul bait ba sun kasance cikin mafi girman mutane wajen gaskiya wa tahqiqan lil iman da tabbatar da imani wa kana dinuhum addinin su shine taqwa la taqiya fa kana dinuhum taqwa lattaqiya addinin su shine tsoron Allah ba boye addinin ka kai addinin waɗansu ba don kar su gane addinin ka so addinin ne don me zaka boye kana gane don me zaka boye kana gane Allah ya ce annabi Sheikhul ya ci gaba da cewa وقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه فتوانا آية كتاب الكنان إنما هو أمر بالاتقاء من الكفار ومرنيني دنيما كاريا دك كافري لا الأمر بالنفاق والكذب وانا آية با أمريني كده من أفنشي تكاليا با والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها kuma Allah madaukakin sarki ya halasta ma wanda aka tilasta shi ya faɗi ko ya furta zance ta kafirci Allah ya halatta masa ya furta din idza kana qalbuhu mutma'innan bil iman idan har zuciyarsa yana sakankance da imani da wannan kuma yana alqur'ani ko man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim Allah ce duk wanda ya dai da Allah ba wanda aka tilasta shi bane ya furta lafazin kafirci alhali a zuciyarsa yana nan yana jin imani a kwance a natsai shine wa qalluhu mutma'innun bil iman a'a wanda ake masa wannan gargadin shine man sharaha bil kufri sadran wanda da zaɓansa ya buɗe kirjinsa ya yarda da kafirci to shine alaihi ghadabun min Allah fushin Allah ta tabbata a gare su ko a su, kuma suna da azaba mai girman gaske ibn taymiya ya ce Allah ya halarta ma wanda aka tilasta shi ya abuci kalmar kafirci Allah ya halarta maka ya ambata dan matukar yana jan salama ta zuciyarsa cewa bai kafarta ba lakin lam yukrih ahadun min ahli albayt ala shay'in min dhalik yace amma babu mutumin da ahli albayt suka tilasta shi cewa sai ya bi tsarinsu ko sai ya yarda da akidun nan da in shi'a suke jingina musu ba ta ba samu wani ahli albayt da yaka ba ballantana a ce in shi'a za su na yin ma ahlul baiti ko ma'a'immatu ahlil bait kai waɗanda 'yan shi'an suke gaba da su ba a taɓa samun wani daga cikinsu ya tilasta su ya ce dole sai sun yarda shi mumini ne ba shi ne ke cewa hatta anna ababakirin radiyallahu an lam yukrih ahadan la minhum wala min ghairihim ala mubaya'atihi sai abubakar bai tilasta wani daga cikin ahlul bait ba ko wani wanda ba ahlul bait ba cewa su yi masa mubaya'a فضلا عن أن يكرههم على مدحه والثناء عليه بل لن ترى يتيل أستاذه سيبعش سكورا رشيد بل كان علي وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة آه، سيدنا علي دولا سبقتك أهل البيت سنا بينا أنبة مثللا صحبين والثناء عليهم سنا يبا مسو والترحم عليهم suna neman masu rahamar Allah wa du'a lahum suna masu kyakkyawan addu'a wa lam yakun ahadun yukrihum ala shay'in minhu bi ittifaqin nas babu wani wanda yake tilasta wato ainihin ahlul bait su yi wannan so wannan tsanto kare ne da zai nuna mana cewa kai anan ba yana nufin tafiya ba illa an tattako minhum tuka sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara gargaɗi bayan ya yi hali ya yi gargaɗin barranta da duk wanda ya yi irin wannan yanayin sai ya yi togaciya sannan sai kuma ya ce to wa yi hazzirukumullahu nafsa Allah maɗaukacin sarki yana muku gargaɗi gargaɗin kansa malaman tafsiri suna cewa kamar yadda zuwa daga ibn abbas da waɗansu yana muku gargaɗin saɓa masa mana yana tsoratar da ku daga ku saɓa ma wannan hali da muku kada ku yi sako ko ku yi sassauci wajen yin da'awar tsakiyar nan makafarai yanayin ka kai ka yi kaje kana yi ko kuma lokaci ya yi na ka daina kuma ka ci gaba da yin haka wastimraruha aw tulu ha ku yi da'awar cewa ai har yanzu dole sai an fito an nuna musu kaza an ba haka ba za su ji darar alhali ba abinda za su iya muku kawai karkata ce na zuci zuwa ga kafirci ya zo mutum to Allah yana gargaɗin duk wanda haka suke cewa wa yuhazzirukum Allahu nafsahu wannan nafsa an yi masa nasfa ne ala naz'il kafir kamar da malaman nahu suke cewa naz'il kafir. wato an cire abin da zai sa a yi masa kasra ne asalin magana wa yuhadhdhirukum Allahu min nafsihi ne Allah yana tsoratar da ku yana muku gargadi daga kansa to anan kamar da na faɗa gargadi daga azabar Allah ne ko daga fushin Allah kar ku yadda ku faɗa cikin fushin Allah ko azabarsa ta hanyar fadawa cikin wannan abin da ya hane su kuma da muka ji a maganar sabari ɗazu to an amma mai yasa Allah bai fito ya faɗi wannan ba cewa yuhazzirukum Allah iqaba nafsihi ba hmm? ko iqabahu ba sai cewa yuhazzirukum Allah nafsuhu malamai suna bayar da bayanai da dama dangane da wannan amma ku ji abin da abu fahimtar ibn ashur yake cewa yana cewa kad ja'ala tahdhira huna min nafsi Allah ay zatihi li a'amma fil ahwal da man ya zanto ya game kowani irin yanayi ku ji tsoron Allah ku kiyaye shi a kowani irin yanayi yace li'annahu law qila yuhadhdhirukum Allah ghadabahu da an ce Allah yana tsoratar da ku fushinsa ne latuwhima suna iya wani mai wahami zai iya yi wahami anna lillahi ridan cewa Allah yana da wani yarda ko wata yarda wacce la yadurru ma'ahu ta'ammudu mukhalafati awamirihi cewa in ka yarda da kai da wannan yardan to ko da ka ka umarninsa da gangan ba za ka cuta tunda raini ya yarda da kai to ayin ya ce yana maka gargadin kansa ne kar ka ɗauka cewa dan ya yarda da kai a wannan ɓangaren shi kenan in kaje ka saba masa a can wannan yardan zai kare ka daga wancan sabon a kowane yanayi ka zanto mai jin tsoron Allah sawa'un ka yi abin yardansa a nan ko ba ka yi ba duk yadda ka samu kanka ka zanto mai kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya ce shi yasa Allah ya ce wa yuhazzirukum Allah nafsahu bi shi uqubahu ba sai kuma na uslubi ne na larabawa wal arabu idza aradat ta'mima ahwal al-dhati allaqat al-hukm bil-dhat yace larabawa in sun zo suna in suna son wato game hukunci da duk yanayi na zatin abu sai su ce masa sai su jingina abin izuwa ga wannan zaki din yace kamar su laula fulanun la halaka fulan don wane ba da wane ya halaka don wane ba wai gangan cikinsa ba a wani abu ne nashi ko tana iya ba abu guda bane mabi ya bashi kariya ta nan ya bashi kariya ta can ya bashi ta can sai ce ba dan shi ba wato ba dan kariyar da shi ta kowane bangare ba daya daya halaka haka nan ce irin wannan da Allah ya ce walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun صح لم تعلموهم آه، من ان إيه، ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم زوال ارشام ايات آه، ويحذركم الله نفسه وانا كما انت ممكن فدا فرغديني كما وعزيني كما كفى اذريني شيوا kada ku ku fada cikin wannan wannan da yana nuna maka wato girman wannan abin da Allah yake hane a wurinsa ka riƙi mushiriki kafiri abokin ƙauna sai da za ka fifita shi a kan musulmi ka yi watsi da musulmi wannan ba ƙaramin laifi ba ne a cikin addinin musulunci har yanzu dai Allah ya ci gaba da ƙara gargaɗi yace wa ilaihi al-masir wa ila Allah al-masir ko kuma ka sani fa makoma zuwa ga Allah ne ah, wannan magana ana yi ne da mummanai mummanai don kowa ya yi imani cewa makomansa zuwa ga Allah ne ko yawa to shine malamai suke cewa ba ah, wannan din saboda kara ba abun mahimmanci ne Allah madaukakin saki ya rufe shi da wannan a lokaci guda a ah, shagobi ne dangane da marko da Allah ya riga ya sarraha da shi a jimlar da ta gabata kenan abin da muke koya daga wannan ayar a dunkule ne haramci na nuna soyayya na zuciya da fifiko na addini ko karkata zuwa ga wanda ba musulmi ba abin da ya shafi harkar addini haramun da yana iya kai zuwa ga kafirci yana iya zuwa a kabira yana iya tsaya wato ainihin haramun saboda ka kuma Allah ya yi gargaɗi iri-iri kai tun da cewa ba ruwan shi da wanda yi wannan da kuma cewa ku kiyaye shi da kuma cewa fito kun fasan makomakku zuwa gare shi wato kenan yana nan a madakata zai saka muku in kun bi wannan umarni na shi kun hannu da wannan hani ko kuma kun yi abin da ranku yake so to za mu tsaya a nan a gobe za mu tsara bayani akan wannan abin da muka faɗa cewa ba shi ne abin da ake nufi a wannan aya ba sannan sai mu ɗora daga aya ta gaban Allah ya kai mu dare da lafiya abin da muka faɗa ya zanto daidai halala ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka kuskure Allah maɗauki sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته